Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da raka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan wani muhimmin abu ko ko in ce wani babban al'amari eh, a cikin wayar Android wanda duk wani mai amfani da wayar Android ya kamata a ce tuntuni can ma ya san da wannan abu amma kasancewar mutane da dama ba su san da ake yin wannan abun ba kuma wannan abu ne mai matukar muhimmanci wanda na tabbatar da cewa idan har ka ne suka kalli wannan bidiyon daga farkon sa har karshen sa insha Allah a karshe dai ba za ka ce wannan bidiyon bai burge ka ba na tabbata insha Allah matukar dai kana amfani da wayar Android android a bidiyon zai nuna ma ne yadda misali zaka dunkule abubuwa abubuwanka na cikin waya kama daga application ko video waka hoto wasu documents ɗinka na makaranta ne da duk wani abu dai da yake iya zama a cikin wayar android eh, wannan bidiyon zai nuna maka yadda zaka dunkule su ka maida su abu ɗaya sannan kuma daga ƙarshe zaka iya sa musu password misali wannan abun ba wai irin wanda aka saba za a saka wa abu password a cikin android ba ya zama ya cikin wayar kawai zai yi amfani wannan abun idan har ka sa masa password ko a cikin kwamfuta ne aka saka shi ba zai taɓa buɗewa ba har sai an saka wannan password ɗin kafin nan zai buɗe sannan kuma ko a cikin waya duk inda wannan abun ya shiga ba zai taɓa buɗewa ba har sai an saka wannan password ɗin sannan kuma ba sai kalan abu ɗaya kaɗai zaka iya dunkulewa ba misali kana da hoto guda ashirin ko ɗari ko dubu ɗaya da wakoki da bidiyo da application da sauran documents kamar yadda muka lissafa tun farko to zaka iya mai da su abu ɗaya gaba ɗayan su nan da hoto da video da komai da komai zaka iya mai da su abu ɗaya su zama abu ɗaya sannan sai ka dunkule su ka sa musu password ma'ana za ka iya mai da su zip file kenan kamar yadda kuka sani duk dai mai amfani da eh, yawanci dai kwamfuta ne za su fi sanin zip file sannan a android ma ana dan yin amfani da su amma dai na san waɗanda suke amfani da computer za su fi fahimtar zip file amma dai idan muka shiga cikin wannan eh, bidiyon da ma wanda bai san shi ba kwata-kwata zai gan shi eh, zip file dai wani abu ne na musamman wanda ake sakawa duk wani abu kamar yadda muka faɗa tsaro misali idan ba a son virus ya taɓa abu sai ka ga za a mai da shi zip file a dunkule shi a dabaibaye shi a sa masa wasu security na musamman tenda duk inda ya shiga dai ya fita daga hatsari babu virus ɗin da zai iya taɓa shi cikin ikon Allah har sai dai idan deleting ɗin wannan abun aka yi ko kuma eh, an yi format na memory ko kuma waya to daga nan ne abun nan zai iya tafi amma matukar ba haka aka yi ba ko ina ya shiga kawai ya fita daga hadari baya cikin hadari babu ruwan shi da virus cikin ikon Allah sannan kuma ko da mutum ya anshi wayarka ya shiga cikin file manager zai iya ganin wannan abun gashi nan amma kuma ba zai taba sani me da me bane a kunshi a cikin wannan abun saboda zai zamana ne kaman jaka ce a kunshe a kulle a ɗaure to kaga ba za ka taɓa sani me da me da me bane wannan jakar ta kunsa har sai idan mai ita ce ya faɗa maka cewar gashi gashi gashi abu kaza ne da kaza da kaza yake ciki ko kuma idan ya buɗe ka kalla a gaban idonka sannan za mu yi amfani da wani application ne guda ɗaya wanda insha Allah zan ajiye link na wannan application din a description sai ku shiga ku yi downloading na wannan application din? saboda da shi za mu yi wannan aiki sannan kuma a duk lokacin da kake da bukatan warware wa'annan abubuwan eh, za ka iya shiga ne kawai ka sa password ɗin nan zai warware maka shi ka shiga ka yi amfani da shi ka ƙara fita abunka sannan shi wannan dunkulallen yana nan yana zaune cikin ikon Allah amma kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye tunatarwa idan baka danna mun alaman subscribe ba ka taimaka ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za ka samun sababbin bidiyo na da zarar na ɗora mu shiga cikin shirin kai tsaye. Assalamu alaikum. yawa da fari wannan shine application ɗin da muka yi bayanin za mu yi amfani da shi akan wannan aikin. Wannan shine application ɗin kamar yadda kuke gani ga shi nan ba ɗin nan da shi za mu yi amfani eh gurin ƙirƙiran wannan file ɗin. Bayan ka sauke shi ka yi na shi kamar yadda kuke gani kamar haka kai tsaye sai ka buɗe shi. Kana buɗe shi sai ka je kan file ɗin da kake son ka dunkule ka haɗa abubuwa ka sa musu tsaro. Yanzu misali bari na shiga mu ba da misali akan yawa ga wa'annan backgrounds ɗin misali su nake son na mai da su abu ɗaya na dunkule su na kulle su. Kai tsaye abunda za ka yi shine za ka danna akan wannan foldan ne akan foldan abun nan da kake son ka sannan kuma yanzu kun gani a cikin wannan foldan iya hotuna ne kawai to a ka iya saka waka da hoto da video da wani application ko documents komai da komai bayan ka gama tattara abun da kake son ka haɗa ka zuba su a cikin wannan foldan kai tsaye sai ka koma baya sai ka danna akan foldan kamar haka kana dannawa daga nan za ku ga inda aka rubuta eh, gashi nan compress ɗin nan wato nan kenan sai ka danna akan compress kamar haka kana dannawa kai tsaye daga can sama za ga inda aka rubuta background wato sunan wannan abun ne bari na nuna muku ok nan shine gurin da zaka kirkiri password ɗin da kake so sannan kuma nan kuma shine gurin da zamu zamu baiwa abun type ɗinsa kenan misali zamu mai da shi abun da muke son mu mai da shi sai kuma nan shine gurin da zaka rubuta sunan wannan eh file ɗin naka daga ka ƙirƙira kake son ya zama yanzu misali bari mu fara daga na farko sai mu zo na biyu sai kuma mu zo na ƙarshe wato password e kai tsaye sai ka danna kamar haka yanzu idan muka zo nan misali za mu rubuta masa suna ok bayan ka rubuta suna sai ka gangara ka zo nan nan kuma nan ne inda za ka zaɓi abin da kake son ya zama so nan ɗin nan za ka zaɓi wannan ne wannan inda aka rubuta zip ɗin nan shi za ka zaɓa sai ka danna a kan shi kamar haka kai tsaye daga can sama za ga ya dawo misali malmana.zip bayan ka ga sunan ya yi maka .zip yau wato shine abun da muke da bukata ya yiwu kenan kai tsaye sai ka zo nan ƙasa filin password ɗin nan sai ka rubuta password kamar haka ok bayan ka gama rubuta password kamar haka kai tsaye sai ka zo nan ƙasa za ga inda aka rubuta alaman ok ɗin nan sai ka danna a kai ok kai sai wannan abun ya ƙirƙiru yanzu bari mu gangara bari mu nuna muku shi daga nan kasa idan kuka sa ido za ku ga gashi nan malmana.zip shine wannan fayil ɗin da muka ƙirƙira ok to yanzu ya za a yi mu kalli abubuwan da suke ciki bayan gashi nan kuna gani dai akwai alamun kaman zip haka a jikin shi e, daman kuma ainihin sunan shi ma zip fayil ne to yanzu bari mu ɗauke shi mu kai shi cikin wani folda wanda babu komai yanzu bari mu yi creating na folda. mlmn sai mu so sai ka danna akan wannan um, file ɗin kamar haka kana dannawa hannunka ya daɗe zai baka dama ka yi copy ko ka yi cut ɗinsa to sai ka zaɓi cut bayan ka zaɓa sai ka zo kan wannan folder da ka yi creating kana buɗewa kamar haka sai ka danna pasting gashi nan a nan kai tsaye za ku ga gashi nan ga wannan folder ya yanzu da za mu danna a kan shi kamar haka za ku zai baka damar ka bude shi ba to ya za a yi ka kalli abubuwan da suke ciki kai tsaye idan kana son ka kalla sai ka danna kamar haka kana dannawa daga nan kasa za ga inda aka rubuta extract here sai ka danna a akai to gashi nan ya tambayi password to kai sai yanzu zan rubuta password din nan da na saka a can farko inda na kirkiri wannan abun ina sakawa zan danna oke za ku ga zai bude ok bayan na rubuta password dina kamar haka kai sai zan danna inda aka rubuta ok ok gashi nan da kuna gani wannan folder babu komai muka kirkire shi sai ku sai wannan file din nan da muka kawo malmana.zip din nan so amma daga can sama za ku ga folder mai suna background ya zo kai tsaye sai mu bude shi kamar haka muna budewa gashi nan kuna gani wayannan sune backgrounds din da muka dunkule su muka mai da su zip file din nan sune wayannan a ciki sannan kuma yanzu da za mu zo kan wannan file din mu goge shi yanzu misali mun goge shi to gashi nan zip din kuma har yanzu yana nan kaga kenan wannan zai baka dama duk sanda kake son ka ka dauki wani abu ko kuma ka kalli wani abu akan wayarka kai tsaye kawai zaka zo ka danna shi kamar haka sai ka zo kai sai dai zaka danna shi kamar haka sai ka zo inda aka rubuta extra key din nan sai ka danna shi kawai sai ka sa mai password sai ka danna masa OK kai tsaye kun ga gashi nan ya bude shikenan idan ka, ka gama amfani da shi sai ka fita kai tsaye sai ka goge abunka babu ruwanka kana goge shi kaga duk wanda ya anshi wayarka kaga wannan zai yi magani masu karamba duk wanda ya anshi wayarka ya shiga zai ga kaman babu komai ma akan wayanka alhalin kuma kai ne ka saka su a cikin wani jaka na musamman ka saka makulli ka kulle su ta yanda babu wanda zai iya takura maka da taɓe taɓe ko kuma karambani saboda so da dama za ga mutum ya adana abubuwansa ya ɓoye a cikin folda cikin folda sai ka ga an zo an goge masa wannan abu ko kuma dai ka sawa abu ka sawa folder security to za a iya zuwa goge application ɗin ma kai tsaye zai iya tafiya da duk ka ka ka boye a ciki amma kaga wannan insha Allah yana nan duk ma wanda ya zo ya taba yanzu misali bari mu shiga cikin ainihin folder ainihin file manager na kan waya yanzu bari mu nemo ok wannan shine ainihin file manager na kan wayata yanzu bayan ka shiga ka shiga bari mu je cikin folder nan da muka wannan yauwa gashi nan kun ga wannan abun zip kana dannawa kaga a wannan ba ma zai nuna maka komai ba zai nuna ma kaman wani virus ne ko kuma wani abu ne dai mara amfani ba zai taɓa buɗewa ta cikin wannan file manager ɗin ba ma kwata kwata sai dai in ka zo ka shiga wannan zaci ba ɗin ko kuma in kana da file explorer da dai sauran ire-iren file explorer ɗin su ne za su iya yin extract ɗin na wannan abun kai tsaye idan ka shiga za ka iya buɗe shi kamar haka kenan Eh, bayan ka danna shi zai nuna maka extra kiya sai ka danna yanzu sai ka saka password kana saka password yana buɗewa kamar haka idan wani bidiyo zaka kalla zaka iya kallon abunka in wani waka zaka kofe ko kuma wani documents zaka ɗauka to kai tsaye zaka iya ɗauka kai amfani da shi bayan ka gama amfani da shi kuma baka son wani ya karɓi yanka wata rana ya kalla kai tsaye sai ka zo ka hau kan abun ka goge shi kamar haka kuma wannan ko cikin computer ne idan ka saka shi to kai tsaye ba zai iya buɗewa ba dole ne sai ka saka wannan password ɗin sannan shi kuma computer eh, idan ka saka shi ma extract ɗin zaka ka yi idan kai extract din nashi za ga zai fito maka da folder in ka shiga za ka samu abubuwan ka da ka kukkulle a cikin wannan file din da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ku manta idan ba ku danna subscribe ina tunatarwa ku danna alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa da za ku rika samun sababbin mu da zarar mun ɗora saboda in ka danna subscribe baka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all ba duk lokacin da muka ɗora bidiyo YouTube ba za su sanar da kai ba amma idan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all to duk lokacin da muka duk lokacin da muka ɗora sabuwar bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai mun gode mun gode sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyo.